radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Juma'atu Hajjabar rana. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko dai, kamar da muka saba za ku saurari cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau tare da Sunusi Inuwa Wunti. shirin muryar masu saurare na tafi tare da Hassan Barka daga shi kuwa domin gabatar da shirin haɗa kuwa Tahir Amin domin gabatar da shirin na kisoshin rayuwa. Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak na tafi ɗauke da shirin na amsoshin fikihu. Daga shi kuwa sai shirin mu na ƙarshe wato shirin na duniyar mu a yau. Sai dai kafin nan bari mu fara da shirin na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. ko kun san. Jama'a masu Assalamu alaikum. Yau Juma'a goma sha bakwai ga watan Disamba na shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan Jama'a ula na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare kuka san cewa shekaru 191 da suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha bakwai ga watan Disamban shekara ta 1830 Simon Bolivar sanannen jarumin kasashen amurka ta kudu kuma ɗan siyasa ya rasu an haifi buliba a shekara ta 1783 a birnin caracas na ƙasar venezuela bayan kammala karatun sakandare a venezuela ya tafi ƙasar spain inda ya sami digiri a fannin shari'a simon buliba yana ƙasar spain a lokacin da aka yi juyin juhali a ƙasar faransa don haka ya dawo gida ya fara gwagwarmaya da turawan spain waɗanda suke mamaye da yankunan amurka ta kudu na tsawon shekaru 300 filiba ya fara yunkurinsa ne a shekara ta 1813 ya kuma sami nasarori a kan turawa inda ya 'yantar da wasu daga cikin kasashen yankin latin amurka daga mulkin mallaka na turawan spain daga ciki har da venezuela ecuador da kuma peru sai kuma kasar bolivia wadda ya taimaka ma 'yan gwagwarmayar kasar inda bayan samun 'yancin kai aka sanya ma kasar sunansa wato bolivia simon bolivar ya rasu a shekara ta 1830 yana ɗan shekaru 47 a duniya da ƙarshe masu saurare ko san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan disamban shekara ta dubu goma wani matashi ɗan ƙasar tunisia ɗan shekara 26 da haihuwa mai suna tariq muhammad bin bo aziz ya banka wa kan sauta a gaban ofishin ƙaramar hukumar lardin su domin nuna fushinsa akan yadda jami'an tsaron gwamnati suka kwace kayayyakin da yake sayarwa wanda da su dogara domin ciyar da iyalansa a lokacin da wannan labarin ya yaɗu a ƙasar tunisia ya jawo tarzoma a fadin ƙasar wanda da karshe dai hakan ya kawo ƙarshen mulkin shugaban ƙasar na lokacin zainal abidin bin ali bayan haka wannan boran ya watsu zuwa wasu ƙasashen larabawa amma nan da nan kasashen turai suka kwace rigamar jagorancin boran inda suka mayar da shi batu na siyasa da kuma ɗaukar fansa akan wasu gwamnatoci waɗanda ba su ɗasawa da su da kuma bayar da kariya ga gwamnatocin da suke ɗasawa da su turawa da kuma wasu daga cikin gwamnatocin larabawa 'yan koren turawan ne suka koma suna jagorantar boran na larabawa inda suka haifar da rikici a cikin wasu kasashen da sunan neman demokuraɗiyya ta hanyar yin amfani da 'yan ta'adda masu tsatsauran ra'ayi da ke da'awar jihadi domin kifar da gwamnatocin waɗannan ƙasashe kamar yadda ta faru a kasar libya da kuma syria da har yanzu waɗannan ƙasashe ba su sake shaida zaman lafiya ba tun daga wancan lokaci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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim farko muhimman kanin su. Iran ta ce akwai ci gaba sosai a tattaunawar da ake yi na cire mata takunkumi a Biyanna. Najeriya ta ce ba za a sanya dokar ta ɓaci kan sha'anin tsaro ba a ƙasar. An kashe sama da sojin ƙawance hamsin da ƙasar Saudiya ke jagoranta a ƙasar Yemen. Muhammad Salah ɗan ƙasar Masar zai ƙara kafa tarihi a gasar Premier League. Yanzu kuma ga labaran bi da bi. Iran ta ce akwai ci gaba sosai a tattaunawar da ake yi na cire mata takunkumi a Biyanna. Babban mai shiga tsakani na ƙasar Iran a tattaunawar da ake yi na yunkurin cire mata takunkumi a birnin Biyanna, Ali bakirkani ya faɗi cewa an samu ci gaba sosai a tattaunawar da aka yi a wannan makon. sai dai za a ci gaba da taunawa kan muhimman batutuwa kan lamarin bayan an dawo daga gajeren hutu. A wani bayani da ya wallafa a shafin na Twitter Ali Bakiri Khani ya faɗi cewa ya gana da mataimakin mai kula da manufofin siyasar waje na ƙungiyar tarayyar Turai Eric Mora da yake jagorantar tattaunawar ta na bayan ganawarsa da sauran wakilan game da hanyoyin da za a bi wajen ganin an samu nasara a tattaunawar. iran da ƙasashen turai gami da ƙasar jamus sun koma teburin tattaunawa don cire mata takunkumi ne a ranar 29 ga watan nuwamba da ya gabata bayan dakatar da tattaunawar watanni biyar kuma shine zagaye na farko da aka fara tattaunawar da sabuwar gwamnatin iran da ibrahim ra'isi jagoranta kuma zagaye na bakwai a tattaunawar baki ɗaya. ita dai iran ta dage akan sai amurka ta dauke dukkan takunkuma ta gaba mata da suka saba ma doka kuma ta dawo cikin tattaunawar da ake yi da ta fice ba shiri da kuma ba da lamunin cewa ungulu ba za ta koma gidanta na tsamiya ba wato ba ta sake ficewa daga cikin tattaunawar ba bayan an cimma matsaya iran ta yi da matakin da kasar ghana ta dauka na korar wata malamin makaranta don ta sanya hijabi majalisar koli ta kare haƙƙin ɗan adam ta kasar iran ta yi kira ga gwamnatin ƙasar Kanada. ta soke dokar hana yin amfani da hijabi da ta sanya a ma'aikatun gwamnati gwamnatin kasar ta kori malama fatima ambari da ke karantarwa a wata makaranta da ke kobak don ta sanya hijabi a cewarta ya saba wa dokar lardin na 'yan ba ruwanmu da addini lamarin da ya fadda cece ce tsakanin wasu almomin yankin da wasu 'yan siyasar kasar da suka yi tirda dokar da kuma bayyana ta a matsayin tawariya Fatima Anvari tana karantarwa ne a matsayin malama a Chelsea Elementary School inda aka buƙaci da ta dakatar da zuwa aiki saboda sanya hijabi da ta yi da take yi inda wasu iyayen yaran ɗaliban makarantar suka yi suka yi gangamin nuna goyon bayanta da kuma nuna rashin amincewa da matakin da aka ɗauka a kanta na korarta daga karantarwa a makarantar. Ƙididdigar da aka fitar ta nuna cewa akwai musulmi sama da miliyan biyar da ke rayuwa a yankin Nakubak. da suke a matsayin kashi 3.7 na dukkan al'ummar ƙasar ta Kanada wato miliyan 35. Najeriya ta ce ba za a sanya dokar ta ɓaci kan sha'anin tsaro a ƙasar ba. A wata hira ministan kula da lamuran 'yan sanda Najeriya Muhammad Megari Dingyadi ya yi da manema labarai ya ce babu buƙatar a sanya dokar ta ɓaci saboda matsalar tsaro da ake fuskanta a ƙasar. Har ila yau ya ƙara cewa duk da cewa najeriya ƙasa ce ta dimokuraɗiyya wanda kowa ke da haƙƙin faɗin albarkacin bakinsa amma dai babu wani shiri na sanya dokar ta ɓaci a ƙasar kan matsalolin da suka shafi tsaro ya ce a wasu wuraren akan sa dokar ta ɓaci a fannoni da dama kamar sha'anin ilimi amma sai ga kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba babu wani bambanci don haka gwamnati na yin duk abin da ya kamata ta yi kan sha'anin tsaro a ƙasar ba sai an sanya dokar ta ɓaci ba wannan yana zuwa ne a dai lokacin da gwamnan jihar sokoto aminu tambuwal ya bukaci a kafa dokar ta ɓaci a jihohin da ke fama da matsalar tsaro na 'yan bindiga domin shi ne kawai zai bawa sojojin ƙasar dama su murƙushe su kuma ya faɗa hakan ne a lokacin da yake tarbar tawagar ƙungiyar gwamnonin jihohin makwabta da suka je masa jaji kan ƙona mutane 23 da 'yan bindiga suka yi a jihar ta sokoto. an kashe sama da sojin kawance hamsin da ƙasar saudiya ke jagoranta a ƙasar yaman a fatawar kwace iko da lardin ma'arib rahotanni sun bayyana cewa sama da manyan sojin kawance hamsin da ƙasar saudiya ke jagoranta da ke biyayya ga tsohon shugaban ƙasar abdu rabu mansur hadi a yaman ne aka kashe agumuzin da aka yi tsakaninsu da dakarun ƙasar a da suke yi na kwace ikon kula da lardin ma'arib mai matukar muhimmanci kafar watsa labarai ta al-yaman news ta buga labarin cewa wani mutum da ya buƙaci a sake sunansa ya bayyana cewa lardin ma'arif ya fuskanci gumurzu tsakanin sojin gwamnati da na ƙawance da saudiya ke marawa baya a makonni da suka gabata inda dakarun gwamnati ke samun nasori tare da kashe sama da sojojin ƙawance har guda hamsin Ƙasar saudiya da ke samun goyon bayan ƙasar amurka da sauran ƙawayenta a yankin ta ƙaddamar da yaƙi kan kasar yaman ne a shekara ta 2015 da zimmar dawo da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar hadi mansur da murkushe dakarun kungiyar ansarullah wanda hakan ya jawo asarar rayukan ɗauruwan al'ummar ƙasar da kuma tilasta miliyoyi barin gidajensu ba shiri kuma ta rusa mafi yawancin gine-gine da ke ƙasar ta yaman daga ƙarshe za ku cewa muhammad salah ɗan ƙasar masar zai ƙara kafa tarihi a gasar premier league rahotanni sun bayyana cewa a daidai lokacin da shekara ta dubi da ashirin da ɗaya ke gab da ƙarewa shi kuma Mohamed Salah na ci gaba da taka rawar gani a kungiyar kwallon kafa ta Liverpool kuma tauraron sa ke ƙara hasakawa. A ranar Alhamis mai zuwa ce Liverpool za ta karɓi kuncin Newcastle United a wasa haro na 17 a gasar Premier kuma ana sa ran ɗan wasan tawagar ƙasar Masar Salah zai kafa tarihi a bar gasar ta Ingila. Idan har Salah ya ci Newcastle a Anfield zai yi kunnen doki kenan da Jami Vardy a tarihi karo na sha biyar a jere na firimiya kuma wannan zai tabbata ne ko shi ne zura kwallo a raga ko kuma ya taimaka aka zura a watan oktoba masala ya zama dan wasan liverpool da ya zura kwallo tara a wasa tara a raga hadda cin kwallaye uku rigis a lokaci guda da ya yi wa manchester united hakan ya sa ya wuce didier drogba a tarihin da ya kafa na cin kwallo hudu a matsayin dan kasar afirka da ya fi zura kwallaye a premier league a wani labarin kuma an sanar da dakatar da wasu daga wanda za a buga a ƙarshen mako a gasar premier league don gudun cutar yaduwar sabuwar cutar corona omicron wasannin da aka soke sun hada da na sumton da brentford watford da crystal palace west ham da norwich da na everton da lasita city ta masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuka saurara. labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai mu je shirin mu na gaba wato shi na afirka a yau tare da sunusu ino wunti afirka a yau Masu saurare barkan ku da warhaka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ce kan yadda mutane fiye da miliyan tara suke tsananin buƙatar tallafin abinci a larduna uku da suke ƙasar Habasha da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ofishin hukumar kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ya sanar da cewa ana samun ci gaba da hijirar mutane daga mahallinsu saboda matsalar tashe-tashen hankula a lardunan Amhara da Afar da kuma Tigray a ƙasar Habasha. Mutane miliyan hudu da dugu hudu ne suke tsananin buƙatar tallafin abinci a lardunan a taron manema labarai da ya gudanar a wannan mako a cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na ƙasar amurka kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya bayyana wa manema labarai cewa dubban mutane sun tsere daga garin shewa robit da ke lardin amhara a arewacin ƙasar habasha inda suka watsu a yankunan lardin afar da ke makwabtaka da su kamar yadda wasu dubban mutane suka tsere daga gidajensu a garuruwan wuldiya da liban babela da ke lardin amhara inda ake da tabbacin cewa wasu dubbai sun tsere daga muhallinsu a yankin yammacin lardin tigiri suka nemi mafaka a yankin arewa maso yammacin lardin saboda gumurzu tsakanin sojojin gwamnatin tarayyar kasar da mayakan yan awarar lardin Tigiri ta kungiyar Tigiri people's liberation front kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya ƙara da cewa tun daga ranar ɗaya zuwa ranar bakwai ga wannan wata na disamba manyan motocin ɗiban kaya arba'in da 44 ne suka shiga da kayayyakin abinci da ruwan sha da kuma magunguna garin makeli fadar mulkin tigiri da ke arewacin ƙasar habasha kuma sun shiga garin ne ta hanyar lardin afar amma a makon da ya gabata kimanin manyan motoci 157 suka shiga da kayayyakin abinci da ruwan sha gami da magunguna zuwa lardin na tigray Dujarik ya jaddada cewa sun samu a shigar da manyan motoci 100 a kowace rana domin wadata mutane da kayayyakin abinci. Stephen Dujarik yana cewa tun daga watan Agusta na wannan shekara ba a samu damar isar da man fetur zuwa lardin Tigray ba ta hanyar lardin na Afar saboda tashe-tashen hankula. kuma ƙari kan haka ba a samu damar aikewa da magunguna da sauran kayayyakin kiwon lafiya zuwa lardin na tigiri ba amma akwai wasu cibiyoyin kiwon lafiya kaɗan da suka samu tallafin wasu kayayyaki da suke bukata dujarik ya fayyace cewar matsalolin 'yan bindiga da wuraren binciken jami'an tsaro da kuma ci gaba da gumurzu tsakanin sojojin gwamnatin tarayyar habasha da mayakan ƙungiyar tigray people's liberation front suna daga cikin dalilan rashin aikewa da kayayyakin jin kai zuwa yankunan lardin tigiri da ke arewacin kasar habasha kamar yadda dujari ya bayyana cewa matsalar karancin man fetur tana daga cikin manyan matsalolin rashin aikewa da kayayyakin jin kai ga mutanen da suke buƙatar tallafi kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya bayyana cewa duk da fuskantar matsaloli daban-daban amma ma'aikatan jin kai suna iyaka ƙoƙarinsu na gabatar da tallafin jin kai domin ceto rayuka a lardin na tigray da jari ya kara da cewa tsakanin ranar 25 ga watan nuwamba zuwa wannan wata na disamba mutane kimanin 43,000 ne suka samu kayayyakin agajin abinci baya ga wasu sabbin 'yan gudun hijira fiye da dubu goma da suke samun tallafi kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya fayyace cewar sakamakon tashe-tashen hakula da wasu kalubale a lardin amhara ma'aikatan jin kai suna fuskantar wahalar aikewa da kayayyakin jin kai kamar yadda ya jaddada matsalar da aka fuskanta na wawushe kayayyakin jin kai a garuruwan kwambalca da dc ciki har da kayayyakin kiwon lafiya amma duk da haka ma'aikatan ba da agajin majalisar ɗinkin duniya sun samu damar aikewa da kayayyakin kiwon lafiya ga asibitoci uku da cibiyoyin kula da kiwon lafiya goma sha tara a lardin yankin amhara baya ga tawagar masu kula da kiwon lafiya 26 da masu raba kayayyakin abinci da suke gudanar da aiki a yankin kamar yadda a lardin afara a makon da ya gabata mutane dubu goma sha shida ne suka samu tallafin kayayyakin abinci kuma wasu mutane 'yan gudun hijira dubu ashirin da shida suka samu tallafin ruwan sha da kayayyakin kiwon lafiya sannan aka aike da ma'aikatan lafiya da masu aikin raba kayayyakin abinci guda talatin zuwa yankin dangane da batun sace kayayyakin abinci da na kiwon lafiya a garin kombolcha kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya bayyana cewa wasu gungun mutane a ranar takwas ga wannan wata na Disamba sun kai farmaki kan wurin ajiye kayayyakin Majalisar Ɗinkin Duniya inda suka yi awon gaba da kayayyakin abinci da na kiwon lafiya. Dujarik ya fayyace cewa a cikin kayayyakin abincin da aka sace har da kayayyakin abincin ƙananan yara da suke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki kuma kafin nan ana sace-sacen kayayyakin abinci amma na garin kumbolca na baya-bayan nan ya fi muni kuma akwai wasu bayanan sirri da suke nuni da cewa mayakan kungiyar fafutukar 'yan tolardin da wasu 'yan gari ne suka aikata wannan ta'asa Hakanan Dujarik ya jaddada cewa ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya suna ci gaba da gudanar da ayyukansu na raba kayayyakin tallafi a yankuna da dama da suke lardin Amhara da Afar da za su iya isa wuraren inda a lardin Amhara suka isar da kayayyakin abinci ga mutane 947 tun daga farkon watan Nuwamban da ya gabata kamar yadda kayayyakin jin kan suka isa ga mutane fiye da 370 a makon da ya gabata. A gefe guda kuma wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ba da agajin ɗan adam a ƙasar habasha mike lowcock ya aike da saƙon gargaɗi ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan bullar hatsarin masifar yunwa a lardin tigiri da ke arewacin ƙasar habasha sakamakon haka mike ya buƙaci hanzarta ɗaukan matakan shawo kan wannan matsala mike lowcock ya bayyana cewa tun bayan bullar rikici a lardin tigiri a watan nuwamban shekara ta 2020 wani bangaren rikicin yake ƙoƙarin hana isar abinci zuwa lardin lamarin da ya janyo rashin wadataccen abinci a lardin wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta habasha mike lacock ya jaddada cewa akwai bukata mai tsanani na hanzarta ɗaukan matakan shawo kan matsalar tashe-tashen hankula da cin zarafin ɗan adam da kuma matsalar masifar yunwa a lardin tigiri yana mai jaddada cewa dole ne kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyin jin ƙan ɗan adam su hanzarta ɗaukan matakan da suka dace domin hana aukuwar masifar masifar yunwa mafi muni a lardin Tigray. Mike yana mai jaddada cewa a cikin watanni shida da rabi tun bayan kaddamar da harin soji kan lardin Tigray a halin yanzu haka akwai mutane kimanin miliyan biyu da suka tsere suka bar muhallinsu baya ga kashe-kashen gilla kan fararen hula tare da watsuwar laifukan yaƙi da fyaɗe ga mata da nau'o'in cin zarafin ɗan adam mafi muni a lardin. kamar yadda aka ɗauki matakin rusa duk wani abu mai amfani a lardin da suka hada da mallakin gwamnati da masu zaman kansu ciki har da asibitoci da filayen noma mike lecoq ya kara da cewa duk da matakan da gwamnatin tarayyar kasar habasha ta ɗauka na gudanar da aiki kafaɗa kafaɗa da ƙungiyoyin ba da agaji masu zaman kansu a watannin baya-baya da suka gabata domin rage halin kunci da al'ummar tigray take ciki a cikin 'yan watannin baya-bayan nan al'amura sun sake taɓarɓarewa a lardin yana mai bayyana cewa a wasu lokuta ana ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kayayyakin jin ƙan ɗan adam ko hana shigar da su yankunan da suke buƙatar su ko kuma jinkirta isar da kayayyakin jin ƙan duk da tsananin buƙatan su da jama'a suke yi sannan ya tunasar da masifar aiwatar da kisan gilla kan ma'aikatar ba da agajin dan adam guda takwas a lardin na tigri a tsawon watanni shida da suka gabata tun a ranar hudu ga watan nuwamban shekara ta 2020 ce firaministan kasar habasha abiye ahmad ya ɗauki matakin ƙaddamar da harin soji kan lardin tigri da ke shiyar arewacin ƙasar da nufin murkushe boren 'yan awaren ƙungiyar tigre people's liberation front da suke neman bijirewa gwamnatin tarayyar ƙasar tun bayan gumurzu a lardin tsakanin rundunar sojin habasha da 'yan awara lardin tigray aka samu bullar masifu daban-daban da suka wurga jinsin dan adam cikin halin kakanikayi gami da wurga kungiyoyin ƙasa da ƙasa da gwamnatoci cikin tsananin damuwa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Baran haɗa ku da Hassan Barka a cikin shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai magana izana kofan yamba na zaria kuma ni ne baban Jamila da Sa'idu daga Najeriya a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. To ina son wannan sashi na BOH da su miƙa min ainihin saƙona ga shugaban ƙasar Najeriya akan cire tallafin mai da zai yi da kuma wasiƙa da wasu ka aika mai na kai da sa hannu a wannan takarda to dai ya duba girman Allah talaka na cikin damuwa da rashin kwanciyar hankali abin da zai ci ma baya samu mata suna zama zawarawa ga sunan suna yawo kwararo kwararo sabili da rashin abinci muna roƙon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya duba girman Allah talaka ya zaɓe shi ne da ya ji daɗi a Najeriya. Assalamu alaikum yi Hausa barka da aiki mai magana ni ne Yakubu mai aski ba da raka jihar da magaran kasar niger sakin yan farar hula da aka yi a kasar mu niger gaskiya wannan abin farin ciki ne kuma muna matukar jin daɗi domin muna so gwamnati ta ba wa yan farar hula dama domin su masu zo su tofa albarkacin bakin su don a gyara tafiyar gwamnati don gwamnati ta mata ta ji daɗin yin aiki domin baya yiwuwa gwamnati ta rika aiki ba tare da ana kwaɓota ba ko ana gaya mata gaskiya ba ina fata za a ji wannan kira nawa mai magana ne ni ne yakubu mai aski ba da raka jihar da magaram a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. sashen hausa na gidan rediyon murar musulunci na boh da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya to yau ina jinjina ma wa'annan malamai na najeriya na addinai daban-daban wa'anda na gudanar da taro domin neman mafita dangance da matsalar tsaron da muke fama da su to gaskiya da daɗewa ya dace sai wannan zama sai dai ko yanzu ba za a ce sun makaro ba a muna addu'a wannan tattaunawa da sun kai allah ubangiji ya sa ita ce za ta kai mana karshen duk wani tashe-tashe hankulan da muke fama da su kama daga kasashen sokoto ko kuma jihohin sokoto kebbi zamfara da kaduna da maneja da dai najeriya baki ɗaya allah ubangiji ya zaɓan mana duk abin da alkhairi dangance da wannan matsayin na gode ku tashi lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai ma local government kebbi najeriya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu boh hausa mai magana abubakar muhammad ali jabbari al'agarasi da ke nan kasar Nijar a birnin Agadez muna godiya da dama da ake bamu muna tsofa albarkacin bakin mu muna faɗin ra'ayinmu to ni dai shawarar da zan bada ga dukkan talakawa ma da kuma wanda ma ba talakawa ba masu son adalci ya kamata mu nutsu mu gane me yanzu wadda za mu wannan shugabanni fa da kullum muke ta cece kuce a kansu ba sa mana adalci ba sa mana adalci muna da yanda za mu yi a mana adalci da taimakon Allah menene yanda za mu yi mu sa su su gane kuskuren su da mi ake sa shugaba ya gane kuskuren shi duk shugaban da ya zo dokan mana alkawari za ya kaza za ya kaza sai kuma bayan ya hau mulki ya saba wannan alkawari to miye ya kamata yi ranar zaɓe mu fito kwanmu da kwarkwatan mu duk wannan abin da za su ba mu a lokacin kamfai mu ce ba ma so kawai canji muke so mu zuba mu wanda ya ga ya cancanta shi ma in ya hau bai yi ba gobe in ranar zaɓe ta kewayo bayan shekara biyar mu sa mu wani shugaban. Assalamu alaikum sashen kwansana jamhuriyar musulunci ta Mai magana buba mai manja mayo balwa daga karamar koma bala jihar Adama na Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama da kuka ba mu wurin miƙa rayuwa da yabawa a ɗan kasuwa Alhaji Tijjani Haman Nasara Ciroman Jimeta dan majin Adama a bisa kokarin da yake da ita na taimakon al'umma da kuma a kyautatawa ta yadda ya bullo da samar da ruwa gina bol bol gera waɗanda suka lalace da kuma tallafi ga masu ƙananan jari sama matasa aiki a wannan irin hukasa da dan maje abu ya bani Salamu alaikum radio VOH Hausa Tehran kuna tare da mai magana alkasim daga nan Agadez jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son bayyana ra'ayina saman wanga kame wanda aka ma haruna mega yan farfulat e eh, talabiri da sunan ya fito ya bayyana ra'ayin shi abin da ya faru a tera su kuma hukumomi suka yi amfani da damar da gare su ta mulki suka kama shi suka kai shi gidan yari to ka gani da cewa masu cewa akwai demokrasiya a kasashen mu na afirka wannan magana ba daidai ba ne demokrasiya akwai ta amma ba wai a zahiri ba ne a da ta ba ta aikin da eh, kamar dokoki wanda suka tana da sai ka ga ana abubuwa wanda suka safi na almundahana da dukiyar kasa ko kuma ka ga barayi na cikin kasa suna yadda suke so ko kuma ka tare da su ma ake mulkin amma sanda ba ta iya bugun kenan ka gani ba a cewa a kawai demokarasiyya amma kuma ba a ganin ta kasa ka gani ana dai faɗin ta a baki ne kenan ba haka ba ne mu kuma muna fata da hukumomi da abin da ya bai ma talaka ba idan ya fito ya bayyana ra'ayin shi saboda ɗan ƙasa ne bai saba mai dokoki ba da Allah su bar zuwa suna kama su ko kuma suna koransu daga aiki kenan kaga ba daidai bane radio iran kuna tare da mai magana alkasum ne daga nan agadas ku lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to duba da haka zan yi dan tsokaci game da shugabanninmu na nijar don allah don annabi shugabanninmu na nijar a rinka talaka adalci a zanki ma talaka adalci a rika taimaka ma talaka a rika tsaya ana sauraron kukan talaka menene yanayin rayuwa ba sai lokaci ba yayi na neman a dare kan kujerar mulki kuma a zo ana bin birni da ƙauyuka ana neman talaka ya kamata talaka tun da yanzu a san talaka turke ne talaka turke ne kuma talaka jigo ne ya kamata ku duba shugabanni ku gani ba ku kuka zaɓi kanku ba talaka ne suka zo suka zaɓe ku aka yi dafifi. ya kamata a rika jin kukan talakawa don Allah don annabi a rika amfani da kukan talaka na kuna agwa mai faci daga nan zandar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa na Sashen Asalar BOH Tehran mai magana a isu ne ma'aikatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama in jajantawa al'ummar Sokoto da Katsina a dangance da gurɓacewar rashin zaman lafiya da suka samu a jihar su kuma alhali gwamnatin Najeriya tana cewa tana yin iya bakin kokarin ta hakikanin gaskiya a halin yanzu Najeriya wannan yankunan na Sokoto da katsina sai dai a ce ina lillahi wa ina ilai rajgul kuma gaskiya gwamnatin najeriya haƙiƙa kina cewa kina yi kanki da ɓauki amma kuma talakawan suna cewa ba su gani a ƙasa kenan ku bai kamata bai wannan talakawa a lokacin da suka nemi ku zaɓe su kuka zo jihohinsu kuka zo kamfani kuka zo kamfai domin ku ba su daɗin baki su zaɓe kuma sun zaɓe ku amma kuma gashi kun watsa musu ƙasa ido kun bar su da iyawarsu kuma wanda hakan bai kamata ba gwamnatin demokarasiya ce gwamnati ta kowa ce ba ta dan wannan jiha ba ko wannan jiha ya kamata a ce duk wanda suke cikin hali gwamnati ta kasance ta zo ta jajanta ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu shashin hausa na biyu hausa hausa mai magana a isu ne maɗaɗe da magaramin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai da jamhuriyar nijar ina so ku bani dama in yi tsokaci a dangance da ƙasar mali ga ecowas to gaskiya ƙungiyar ecowas ya kamata ki wa mambobin ki adalci ganin yadda mali ta sha gwagwarmaya a shekarun nan na tsaye da gwamnati kuma alhali yanzu gwamnatin ma bata tsaya ba ta far farhula tana neman yarda 'yan ƙasarta da ra'ayin 'yan ƙasarta kan lokacin da za su ɗora mulkin demokarasiya na farar hula to yana da kyau a dan ba su uzuri su samu lokacin da za su aje a kan lokacin da za su dora mulki na farar hula domin su samu shugaba ingantaccen gwamnati kenan kuwa wannan dama ce tasu kuma shi yau duk yadda ka gani ƙasa tana son ta yi wani baya zauwa a kai tsaye ya tilasta ta ta yi abin da za ta wa kanta dan da na sani tunda dai yan ƙasar mali ne sojojin ma na ƙasar mali ne kawai a bar su su dole lokacin da suka ga za su iya domin su yi zaɓe su samu gwamnati ta demokrasiya gwamnatin farar na gode. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai kuma ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya To ga tahir amin nan ya shigo dauke da shirin na kissoshin rayuwa. Kissoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanley stan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma cikin kisar annabi isa salam mun tsaya inda muka bayyana suwaye hawariyuna da kuma halayensu da kuma ayyukansu da suke taimakawa annabi isa salam da su wanda kuma shi ne yada addinin allah ta'ala kamar yadda muka bayyana har ila yau mun ji yadda hawariyuna suka buƙaci annabi isa salam ya roƙa musu ubangiji ya saukar masu da abinci daga sama wanda zai samar da nutsuwa cikin zukatansu sannan su sakankance a cikin al'amarin Allah da farko annabi isa salam ya ce masu su ji tsoron Allah idan su muminai ne don ayin Allah da suka sauka suka gani ya ishe su su sami wannan nutsuwar da sakankancewar da suke bukata to amma suka dage kan wannan bukatar sai da annabi isa salam ya ɗaga hannayensa yana roƙon Allah inda yake cewa kamar yadda ya zo cikin Alƙur'ani mai girma isa ɗan maryamu ya ce ya ubangiji mai kula da mu ka saukar da abinci gare mu daga sama ya kasance idi a gare mu ga na farkonmu da na ƙarshenmu kuma aya daga gare ka ka arzuta mu kuma kai ne mafi alkhairin masu arzutawa To a fili yake daga wannan addu'ar kan cewa suna son Allah ta'ala ya sauko masu da wannan abincin ne don ya zama biki a gare su da kuma aya daga cikin ayin Allah ta'ala gare su na farko da kuma masu zuwa daga baya sannan ya rufe da tawali'u da kuma kankan da kai ga Allah ta'ala bayan wannan addu'ar Allah ya karbi addu'ar amma tare da tahadidi wato barazana kan cewa wanda ya kafirce bayan saukar da wannan ayar to kuwa zan azabtar da shi irin azabar da ban taba azabtar da wani bawana ba wannan shine ɗabi'ar ayoyi wato suna zuwa ne tare da tahadidi ko kuma barazana idan aka dubi tarihin Anabawa, za a ga wannan tsarin a fili yake sai allah yake cewa sai allah ya ce ni mai saukar da ita ne gare ku duk wanda ya kafirce bayan haka daga cikinku to lalle ni zan azabtar da shi da azaba wacce ba zan azabtar da wani daga cikin talikai irinsa ba cikin suratul ma'ida ta ɗari da goma sha biyu zuwa ɗari da goma sha biyar. da haka kuma sai suka ga abinci ya sauko daga sama amma menene wannan abincin wani iri ne alkur'ani mai girma bai bayyana nau'in abincin da allah ta'ala ya saukarwa hawariyuna ba sai dai akwai wasu hadisai wanda suka bayyana irin nau'in abincin da allah ta'ala ya saukarwa bani isra'ila ko kuma hawariyuna daga sama daga cikinsu akwai hadisi da aka ruwaito daga imam sadiq salam yana cewa abincin da aka saukar wa bani isra'ila sun hada da biredi da kuma kifi kuma mai yiwuwa abin da ya sa suka buƙaci annabi isa salam ya roƙa musu allah ta'ala ya sauko masu abinci daga sama shine suna da labarin cewa allah ta'ala ya saukar wa mutanen annabi musa salam abinci daga sama a zamaninsa a baya dai mun karanta cewa a lokacin da allah ta'ala ya kubutar da bani isra'ila daga fir'auna sun ɗimauce a cikin hamadar sahara na kimanin shekaru arba'in a lokacin da allah ta'ala ya sauko masu da abinci daga sama wato manna da salwa kamar yadda ya zo cikin ayin alkur'ani da dama amma a cikin injiloli hudu wa'anda kiristoci suke rike da su a halin yanzu babu ambaton wannan ma'idar wacce annabi isa salam ya roƙi allah ta'ala ya saukar masu da ita daga sama sai kawai a cikin injilan yohana babi na 21 an ambaci cewa annabi isa salam ya karbi bakoncin wasu mutane bakinsa da abinci wanda ya hada da kifi da kuma biredi amma ba wani bayani dangane da yadda hawariyuna suka buƙaci annabi isa salam ya roƙa musu allah ta'ala sannan wannan abincin ya sauka kamar dai ba a yi shi ba ko kuma kamar dai ba abu ne mai muhimmanci ba sai kuma a cikin littafin ayyukan manzanni daga cikin sabon alkawali ko injila wanda yake magana kan cewa abinci ya sauka ga ɗaya daga cikin hawariyuna wanda shine bitrus amma ba a kawo shi kamar yadda ya zo cikin alkur'ani ba kamar yadda aka saba mun yi imani cewa da dama daga cikin abin da aka saukarwa annabi isa Salam baya cikin injilan da yake hannun kiristoci a halin yanzu sannan da dama daga cikin abubuwan da muke gani a cikin linjilolin da suke hannun kiristoci a halin yanzu ba a saukarwa annabi isa Salam ba to masu sauraro saboda kura lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shi na duniyar mu a yau maimaicin wanda kuka kuwa ji tun a safiyar yau.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 Jaridar Washington Post ta kasar Amurka ta tona asirin cewa gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta shiga cikin sahun masu kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar Yemen a matsayin taimakawa ƙawarta kasar Saudiya ta hanyar tura ƙwararrun sojoji masana dabarun yaƙi saba'in da kwararrun sojoji matuƙa jiragen saman yaƙi 42 gami da kwararru kan sarrafa na'urar rada mai gano jiragen sama jiragen ruwa da makamai masu linzami domin hana ƙaddamar da hare-haren ɗaukan fansa kan ƙasar saudiya inda waɗannan tawagar sojoji suka shiga sahun rundunar ƙawance da suke yaƙar al'ummar yemen musulmi da rusa ƙasar hakika jaridar ta washington post ba ta zo da wani sabon abu ba saboda tuni duniya tana da masaniyar cewa manufar ɗaura ɗamarar yaƙi kan ƙasar yemen ita ce aiwatar da shirin amurka da na yahudawan sahayoniya na mallake kasar yemen ta hanyar juya akalarta yadda suke so ta hannun masarautar saudiya ko kuma rusa kasar ta yemen da duk wani abu mai amfani a kasar domin raunana ta saboda kada kasar ta yemen ta zame tana tunani kamar sauran yantattun kasashen larabawa masu ganin haramtacciyar kasar isra'ila a matsayar hatsari gare su musamman a fagen bakar siyasar ta ta mame yankunan kasashen larabawa kamar yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take da mummunar manufa kan ƙasar yemen ta neman samun damar amfani da mashigar babu mandab da ke ƙasar a matsayin hanyar safarar kayayyakin kasuwancinta a tekun bahar maliya sakamakon haka jaridar washington post ta bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana da gagarumar manufa kan taimakawa saudiya a ƙoƙarin mame kasar yemen saboda samun yancin amfani da babu mandab da zai ba ta damar faɗaɗa mamayarta ta ruwa kan ƙasashen larabawa da nufin faɗaɗa harkar kasuwancinta zuwa ƙasashen duniya da suke gabashi da yammaci Ramzi Barot marubuci ɗan jarida ba amerika ɗan asalin Falastinu kuma mai ba da shawara kan harkokin watsa labarai yana bayyana cewa tun bayan kafa haramtacciyar ƙasar Isra'ila a yankunan Falastinawa ya zame dole a kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ƙulla alaƙar jakadanci da ƙasashen nahiyar Afirka domin sassauta mata mummunan halin da take ciki a yankin gabas ta tsakiya na ƙaurace mata da mai da ita saniyar wari game da ganin ganin muhimmancin amfana da mashigar babu mandab na kasar yemen da ke tsakanin nahiyar afirka da yankin larabawa wanda zai zame mafita ga haramtacciyar kasar isra'ila ta hanyar tekun bahar maliya a fili yake cewa tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu a farkon furucinsa kan batun babu mandab na ƙasar yemen a watan maris na shekara ta 2015 bai ɓoye manufansa ba ta aniyar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mami babu mandab na ƙasar yemen inda a wancan lokaci yake bayyana cewa haramtacciyar kasar isra'ila tana tafka mummunar hasara saboda rashin amfani da mashigar babu mandab na ƙasar yemen a fagen harkar kasuwancinta amma idan har tana da iko da babu mandab hakan zai ba ta damar sarrafa yankin gabas ta tsakiya gaba ɗaya, a matsayin matakin farko na ci gaba da taswirar mamayarta har ila yau shafin watsa labaran bbc sashen larabci ya ruwaito cewa tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu a zaman majalisar ministocin gwamnatinsa na mako-mako a ranar 29 ga watan maris na shekara ta 2015 ya yi furuci da cewa samun kusanci tsakanin kasar iran da yemen babban hatsari ne ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda kusanci tsakanin iran da iraki da kuma siriya yake matsayin hatsari mafi girma ga siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a yankin gabas ta tsakiya don haka dole ne ɗaukan matakan wargaza irin wannan kusanci inda wannan mahanga ta tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take matsayar karfafa kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar yemen ba firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ne kadai ya zaburar da mahukuntan kasar saudiya da sauran kawayenta kan daukan matakan wuce gona da iri kan kasar yemen ba a farkon lamari har sai da ya samu cikakken goyon baya daga manyan kasashen duniya musamman kasar amurka kamar yadda shi da kansa ya bayyana hakan da cewa hakika ya gudanar da zaman tattaunawa da sanata mitch mcconnell dan majalisar dattawan kasar amurka kuma shugabar tawagar jam'iyyar republican kamar yadda ya zanta da sanata harry mason reid shugaban tawagar jam'iyyar democrat a majalisar dattawan kasar ta amurka inda suka jaddada masa cikakken goyon bayansu kan shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na ingiza masarautar saudiya kan yaƙi a kasar yemen wanda hakan yake da muhimmanci mai girma a cewarsa jaridar washington post ta kasar amurka ta kara da cewa ta samu wani rahoton kasar amurka da ke bayyana cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta kasance babbar kawa ga kasar saudiya kuma mai ingiza ta kan gudanar da ayyukan ta'addanci kan kasar yemen tun a shekara ta 2015 jaridar tana mai jaddada cewar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana taimakawa mahukuntan saudiya da ƙawayenta a yaƙi kan ƙasar yemen inda dakarun sojojinta masana dabarun yaƙi saba'in da ƙwararrun sojoji matuƙa jiragen sama arba'in da biyu gami da ƙwararru kan sarrafa na'urar rada mai gano jiragen saman yaƙi jiragen ruwa da kuma makamai masu linzami domin hana ƙaddamar da hare-haren ɗaukan fansa kan ƙasar saudiya suke cikin sahun rundunar kawance da suke yakar al'ummar yemen musulmi da nufin rusa kasar wannan lamari yana fayyace cewar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana taka gagarumar rawa a kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar yemen domin tallafa wa kasar saudiya da kawayenta na kasashen larabawa da musulmi hakanan babu kokonto kan yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take taimakawa kasashen da suke yakar kasar yemen musamman kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da makamai domin ba ta damar yin kutse a babu mandar na ƙasar yemen kuma tuni gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kafa wata cibiya a tsibirin sokotura mai ɗauke da manyan hanyoyin sufurin jiragen ruwa a lardin adin na ƙasar yemen da rundunar ƙawancen saudiya da haɗaɗɗe daular larabawa suka mamaye kamar yadda kafar watsa labaran kasar yemen ke bayyana cewar tsibirin sukotura yana dauke da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tun bayan da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta shelanta kulla alakar jakadanci da isra'ila edu kohe ɗan jarida a haramtacciyar kasar isra'ila a cikin shafinsa na totar ya rubuta cewa kamfanin haramtacciyar kasar isra'ila zai faɗaɗa filin jirgin saman tsibirin sokotura don haka yana yi murna kafin daga baya ya shafe abin da ya rubuta tabbas abin da ke faruwa a ƙasar yemen ba wai kawai yaƙi ne da ƙasar saudiya da ƙawayenta suka ɗaura kan ƙasar ba wani munafinci ne mai girma da ake son cimmawa kan ƙasar ta yemen na tsawon lokaci kuma ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ne suke ingiza wutar yaƙi kan ƙasar ta yemen a fakaice da nufin samun damar faɗaɗa bakar siyasar su ta mamaye ƙasashen larabawa da musulmai ta hanyar 'yan koransu a yankin gabas ta tsakiya da afirka Haƙiƙa! hakika masarautar saudiya ta shelanta yaƙi kan ƙasar yemen ne tun a ranar 25 ga watan maris na shekara ta 2015 da sunan dawo da tsohon shugaban ƙasar mai murabus kan karagar mulki abdulrabbu mansur hadi domin ci gaba da kare mata munana manufofinta a ƙasar bayan samun cikakken goyon bayan ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda wasu daga cikin kasashen yammacin turai suke tallafa mata da makamai da dabarun yaƙi sannan wasu kasashen larabawa da na afirka suka shiga cikin rundunar ƙawancenta da ta kafa da nufin murƙushe al'ummar yemen cikin hanzari rahotanni suna bayyana cewa jiragen saman yaƙi da sojojin ƙasa daga ƙasashen masar morocco jordan sudan haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain da ƙungiyar zaratan sojojin hayar amurka ta blackwater da halin yanzu ake kira da academy baya ga kasashen arewacin afirka irin su jibuti eritrea da somaliya suna daga cikin rundunar kawancen da suke yin diran mikiya kan kasar yemen tare da yin lugudan wuta kan al'ummar kasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa baya ga killace yankunan kasar domin hana al'umma zirga-zirga saboda gudanar da harkokin rayuwarsu kamar yadda rahoton kungiyar kare haƙƙin dan adam ta human rights watch ya tabbatar da cewa kasashen amurka da burtaniya suna daga cikin waɗanda suke ke sayar da muggan makamai ga saudiya da ƙawayenta domin ci gaba da gudanar da yaƙi a ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan mai uwa da wabi kan yankunan ƙasar lamarin da ke janyo mutuwa da jikatan dubban mutane musamman mata da ƙananan yara masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To ma saurare duka duka iya abin da ya sauka kenan amma da kima sauran lokaci ga takaitun labarai. Iran ta ce akwai ci gaba sosai a tattaunawar da ake yi na cire mata takunkumi a Biyanna. Babban mai shiga tsakani na kasar Iran a tattaunawar da ake yi na yunkurin cire mata takunkumi a birnin Biyanna. Ali Bakirkani ya faɗi cewa an samu ci gaba sosai a tattaunawa da aka yi a wannan makon sai dai za a ci gaba da tattaunawa kan muhimman batutuwa kan lamarin bayan an dawo daga gajeren hutu. A wani bayani da ya wallafa a shafinsa na Twitter Ali Bakirkani ya faɗi cewa ya gana da mataimakin mai kula da manufofin siyasar waje na ƙungiyar tarayyar Turai Enrique Mora da yake jagorantar tattaunawar ta biyanna bayan ganawarsa da sauran wakilan game da hanyoyin da za a bi wajen ganin an samu nasara a tattaunawar. Iran da kasashen Turai gami da kasar Jamus sun koma teburin tattaunawa don cire mata takunkumi ne a ranar 29 ga watan Nuwamba da ya gabata bayan dakatar da tattaunawar watanni biyar. Kuma shine zagaye na farko da aka fara tattaunawar da sabuwar gwamnatin Iran da Ibrahim Ra'isi jagoranta kuma zagaye na bakwai a tattaunawar baki ɗaya. ita dai iran ta dage akan sai amurka ta dauke dukkan takunkuma ta gaba mata da suka saba ma doka kuma ta dawo cikin tattaunawar da ake yi da ta fice ba shiri da kuma ba da lamunin cewa ungulu ba za ta koma gidanta na tsamiya ba wato ba ta sake ficewa daga cikin tattaunawar ba bayan an cimma matsaya iran ta yi da matakin da kasar kanada ta dauka na korar wata malamin makaranta don ta sanya hijabi majalisar koli ta kare haƙƙin ɗan adam ta kasar iran ta yi kira ga gwamnatin kasar Kanada. da soke dokar hana yin amfani da hijabi da ta sanya a ma'aikatun gwamnati gwamnatin kasar ta kori malama fatima ambari da ke karantarwa a wata makaranta da ke kobak don ta sanya hijabi a wata ya saba wa dokar lardin na 'yan ba ruwanmu da addini lamarin da ya fadda cece ce tsakanin wasu almomin yankin da wasu 'yan siyasar kasar da suka yi tirda dokar da kuma bayyana ta a matsayin tawariya. Fatima Amvari tana karantarwa ne a matsayin malama a Chelsea Elementary School inda aka buƙaci da ta dakatar da zuwa aiki saboda sanya hijabi da ta yi da take yi inda wasu iyayen yaran ɗaliban makarantar suka yi yi gangamin nuna goyon bayanta da kuma nuna rashin amincewa da matakin da aka ɗauka a kanta na korarta daga karantarwa a makarantar. Ƙididdigar da aka fitar ta nuna cewa akwai musulmi sama da miliyan biyar da ke rayuwa a yankin naku bak da suke a matsayin kashi 3.7 na dukkan al'ummar ƙasar ta Kanada wato miliyan 35. Najeriya ta ce ba za a sanya dokar ta ɓaci kan sha'anin tsaro a ƙasar ba. A wata hira ministan kula da lamuran 'yan sanda Najeriya Muhammad Megari Dingyadi ya yi da manema labarai ya ce babu buƙatar a sanya dokar ta ɓaci saboda matsalar tsaro da ake fuskanta a ƙasar. Har ila yau ya ƙara cewa duk da cewa najeriya ƙasa ce ta dimokuraɗiyya wanda kowa ke da haƙƙin faɗin albarkacin bakinsa amma dai babu wani shiri na sanya dokar ta ɓaci a ƙasar kan matsalolin da suka shafi tsaro ya ce a wasu wuraren akan sa dokar ta ɓaci a fannoni da dama kamar sha'anin ilimi amma sai ga kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba babu wani bambanci don haka gwamnati na yin duk abin da ya kamata ta yi kan sha'anin tsaro a ƙasar ba sai an sanya dokar ta ɓaci ba wannan yana zuwa ne a dai lokacin da gwamnan jihar sokoto aminu tambuwal ya bukaci a kafa dokar ta ɓaci a jihohin da ke fama da matsalar tsaro na 'yan bindiga domin shi ne kawai zai bawa sojojin ƙasar dama su murkushe su kuma ya faɗa hakan ne a lokacin da yake tarbar tawagar ƙungiyar gwamnonin jihohin makwabta da suka je masa jaji kan kona mutane 23 da 'yan bindiga suka yi a jihar ta sokoto. an kashe sama da sojin kawance hamsin da kasar saudiya ke jagoranta a ƙasar yaman a fatawar kwace iko da lardin ma'arib rahotanni sun bayyana cewa sama da manyan sojin kawance hamsin da kasar saudiya ke jagoranta da ke biyayya ga tsohon shugaban ƙasar abdu rabu mansur hadi a yaman ne aka kashe agumuzin da aka yi tsakaninsu da dakarun ƙasar a da suke yi na kwace ikon kula da lardin ma'arib mai matuƙar muhimmanci To da wannan ne shirin namu ya kammala, amma din waɗanda ku ji su ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci gaba da biyan shirye shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.